من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهل بالقول فإن إنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ وها نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس توى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن النبي أسبي يلازم إشبي قبينا لرمضان kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya bauci mai ko mai jaju shi ba duk ba na mai daidai gani bai tafo gbegi bai guba ce ita tsanci ya gba bai gbegi bai guba ce miya lissafi gidina <clears throat> a ah, insha Allah ya kikini bai karatu ya ci gaba da karatu ba ne kikini tuta ci na mun ga mai suratu ta ayayen ah, nga gabu kikini so ta ci kai bata ya bakwai annabi musa alayhi salam wani nama iji karatu ite ta wuce kimina allahu tabaraka wa ta'ala wiya annabi musa lokaci na mai ji daga madina wafe kuma sarna kibabin yaluyi na inna Allah tabaraka wa ta'ala yi mu cika gabe fati turi sai na wana de bayanin mutoci jike lalle mu so fuga yi toci ya annabi Musa annabi Musa mu ji ibada ya mu mu ji ibada ya mu mu na sallu ku dikini be jije e tipi pa mu go ne u ba don ga sa ta annabi Musa to ya sallana sokola yi fi jinan to na duk jiri yi lokaci ku tsano gada muna isa ga lokaci ku ba waya annabi Musa yau ah Allah tabaraka wa ta'ala ci ga yake lalle kiyama da bai be mu muso masu so ya bon mu da fe bon da bola ya ga ku ya zan don do rai don do na lotu guruna ete tuguru nu bana insha Allah karatu na kinan na ayan bai gibe ni ci fala yasuddannaka anha fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda Allah tabaraka wa ta'ala ga fala yasuddannaka anha annabi ganin ba man la yu'minu biha zaga na je mani bi kiyama nan ha wuce da tun a sa'a zaga na je mani bi bi kiyama nan wata ba wa zaga na mutuwa ne bayan munan fala ya sudan da kanaha gargara wuce wabban ke shirjiya kiyama lugwam eh tana kaka ga wuje mani be kiyama nan galiba wa giza ke shiri na wajiya kiyama kuna wa gube su kai fa kiyama na ruwa mu e bona zaga fatar da zaga na ga giza zana ima e na wa galiba da wuce cewa giza fatar da wa gaji allaka so ga cule aslan al-khitab lin-nabi sallallahu alaihi wasallam to nan man shi da bai gaga a inji annabi gaga biya da zaki alafi kafiri ne gaga janibe ga gabe ya almuradu da hada alkhitab ahad almukallafi a cikin alhafiz ibn kathir no zanen ga gabe ya bana ga yi sai ni sai ni yayi yo eh almukallafu da nan ya lan baka tu yi fada na so ko joga ni sala da sulma dugwa zan da cinaji imani da kiyama yana kiusa amma ya zagi wuce ne don yi da zayawo ngala su kuce na yi wani ba da na ji imani da kiyama ya nan wani fanke imani na luba wani fan ke shirjiya kiyama luba so aya ji bai na je buga gajin na kana allahu tabaraka wa ta'ala ga yi da ba da cikin suratul qasas wala yasuddunaka an ayati llahi ba'da idh unzilat ilayk wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin galuga zane jimani fi aya shi ya allahu ya nan mawo pan ke imani ji duka mu ba da ba da ikun zilati ilaik zumana aya mai ji awa wuce a wayani na ma <clears throat> zumana wuce a wayani na ma wadda wira rabbika afira ne zawangi ne ko ya coce wannan wala takunanna minal mushrikeen ga bi da mutaci zane ji wayana ma bani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ga wala kuma shaitan in su wata zukurfo in e ga ba ya yayi fama innahu lakum aduwwun mubin lalle shaitan ne le da dana makiwo ban bayaye so za de den dondo na giza zana galu jiwa zama shaitan ne galu jiwa zake imani jibe ke ilu ba ma ikayan kalitu a doku-doku ya zane ji cabo koyi jina uzirin na ji daza ya eh <clears throat> ji faruwa kango wale gaga nasara ji daga na aji imani da kiyama ya da kwanan guba ayo na benin adam missionary aji da ji na bebe yana amma da zafi ta ci haɓo na yin doja damuwa da ga duniya so a ji missionaries na fe ce ko fe kula hangi fi mission mu kawai ga musulmi a fe fa fi mission mu a ji maji imanu to ni ga duniya kwata na a fe ce ko fe la'aki da haji fiye gwada mai cikin iga tunai nan nan uzirin ci da benye gi je ari arbe nan ne wale za ya gina da boko amma adda daraja na wulaya dimina kimalo wele ga ganin da ka tamu shi gana nga idejo adini na pate awaba lulaji nge kayebolo energy fiko kono wa gibo ko yono wuce kama da ci cila a cile wato boko na famu gizo anji nke ko ba bobo boko to na je kafirci amma mini ya baso kun ba fe julo ne jube yi na rufu ne je ji kaji ko ko hinan ci musulmi na wa ale zada na wa ko ko ji mu injiniya ko hafiz ne qur'ani fitubu ade ne wa tayi wa dizini na hadisi ko ni bi larabci na ajima wa ale zai boko gujo eh we doctor medical doctor Ne ci professor

so da kana je giye zan kai ma ji da kiyama luga e ga luga giye zama e so ko kawo shi afibo to bani tati musulmi do afibo ki o وما تلك بيمينك يا موسى الله تبارك وتعالى تبين النبي musa قال goma tilka ka biyaminika ki ye gana da gogono ya wa nabi musa wani na ko ki ye gana da ya gwagwa lowa gono ne ne lauda wanda da yan ina da wa nabi musa wani gwalo ko loda eh mun zaja ga istibabu dabo yatanawil ashiya غير المستقبرة باليمين energy jiye sokwana energy nye chiwona iga da kandundo gwala gidi lawo waka beli ta fi laji gulabe gwafimu waka ta qur'ani laji gulabe gwafimu endo ne chiwona gwage la lawo nga mala daga nan ene da ba nabi musa ne chiwo yona gwalo malawo Allah tabaraka wa ta'ala dunga nan go ma tilka bi yaminik kiye kana da go mun yawa nabi musa man jige ga binna istifamu yo takriri Allah wato ke ga annabi Musa ne na da eh amma kila wa gubo e mu da mu ji bayani ga inda ya kaza da ba mu e mu bayani na ga ba bu kwazu mu go yana mu ki mu ga ganne mujiza mu ga kashi lokacin da mu ki ba ga muji da mu na da ba mu ba kashi wa da ba mu to tun daga ta ba ki da gogo muji tabbata ga lalle su guda ba mu bakin ne yaku ba kiko qala hiya asaya atawakkau alaiha wa awushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra qala hiya asaya annabi musa ganga tsukuye miyo gada gwagwalon eh a tawakkalu alaiha mai fiketu da gabe gani afu ba mu ci eh gabe gani afu na ketu fuwo na ketu kana ci dazu ga abobe zaina a tawakkalu alaiha wa wushidiya ala ghanami mimeke rufe finiya na yemi jinamiye kana e rufe finiya wa amfani kuba la'ayi da wani mini amfani kamar na shi mai ji gani bai sukunu ce na na yi ti ta'ayi na ma tuye gwa amfani na wuta tuba na dokun na kenan ga wali a fiya ma'arin kura nke da amfani da ci bukata hannu ci da ji mai wo gani bai sukunu na ma wuce labe ti ba mu daya gubanu bena ya mafari a tawakkawa alaiya wai ketusu ya baci mai rufe filiya na gine shi wai kana mun jigan da ya gwada wani ya sun ne ya ra'ayi da ganam lil anbiya annabawa shi a jafe ka dabba so mutu ga mamaki na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin shi annabi na ga ka dabba na sun nuyo ya annabaji in eh, ka dabba ga annabi musa to mutu da mini ba ne ka dabba shi zana e ba dabba ka iza e ji fahimta wajen ma'aribu ukura na annabi musa ga gudana iza e ji fahimta ma'aribu ukura da ciwo ke misali na iza ga ibe tsukwe gomo mai ka dabba inda e ga ga wace zumi ne mini ya gona ewa yungu alita da dinga ciwo ma ji amfani da tsukunne tí ewa ní wà kuma alita ẹwà dinga ṣe a ce àdíta da mina amfani wà tsuku mina amfani mu tẹ́ mínà aja yẹn tí gayi mínà zane yi be tsuku dan wani ga ga gan eh, musamman ba na ji gbaji da ya kauye da bana bakpa bulu da shi na ka ga ta yi wewo inda ga tukun na shani waye da shi biyu in shi da biyu da nan ga da ya na yawa fe ti se patuwa da bakpa kwa da to gaga izade je kan shi wani amma a duniya inda mai fa'i dujo wani ya fiya ma'arif ukhra atawakkawa alayya wuye kacu man da ce ya fassara da hujja ne kim na hannu sa da sana magu garin na hadisa wanga zanen latu na man la ya kudu da asa faka da asa zane latu da zane da wuce hanyar ba wani hadisi da yi foro wani gudu hadisi wanya to amma mai muba da ya muhimmanci ya cukuta su a nasa da sana mu latu pataki wato. alhafiz ibn kafir da da bayani yayin karkashi aya na mugwayi lami fana saboda mugayi zashi da buwa agoyiya kaga bayan ma'arifu kurana annabi musa gana eh mugayi zashi da buwa wa kad takallafa ba'duhum tafsirul kafir ya bawo وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المعارك التي أوهمت zamu ci la takallufi bin ya lafaka tunina bi bayani yana ya sada min ya ma'a waliya fiya ma'arikul corona min yana ja gana ga su kuma nabi Musa na tudi wulawu billeli min amfani gonga ga ya gashi su kunna wajin wajin wajin aske wọ́n ti bukata fitila ebo tukun náà àfi lebu efe jaari kú nínú àǹfààní tukun náà gbọ́ wọ́n tàhírísì lọ́wọ́rọ̀ ghana tukun náà dùn jígáàdì wẹ́nàn gíjì ìdáná màúgà lélẹ́ náà so inú mà jí wọ́n náà ete ba kaya lengi ne zo nga da náà na nga tukun na náà lokacin na nabi musa ga lele na a ga wai guru suwa fa tasiru shajaratan tudillu kan da cin da su kuma shi kikini wala ya cimma na kan wana be kin ga da mini gido ce fi gidana ma ci kuma shi kikini wa ya cimma na yi be fini jani na kan wana wa ghayru dhalika min al-umur al-khariqati lil-'ada man ce gayi wa zahiru annaha lam takun kadhalik ba ta yi ja gadana mujaciya eh mujaciya tsukuna muje ne yi aske da shi ke ba zuku kuma gwana tsukuna muje ne gikini kiriyo ke mai gaji na dana gizi ya na tsukuna muje ne yi shi gikini aje cima ma kan wuruna fatan ji manga kuma ya daga a karshe yau ga a walakin kullu zalika min al-akhbar al-isra'iliyya labari jayo ne ya ku da babu ne da zuwa na mutu gaskiya ya nga ci ba ci ga gabe a ga inna kanat li adam alayhi salam abin ga cikunna annabi musa biyu gugi daga ban da ba annabi adam annabi adam ga la cikunna da shi zo mutaciya mutaga wani na iya dabatu lati takhruju qabla yawm al-qiyamah abin ga tukunna ga bi shi dabba na su kuga eh yi ga goma abin ya zo bayan yi wani ta ta ku ijo dabatu na su kai labari ga tukallimu annan sa kanu da ya ci na yukinu a ga su kun ga a shi dabba wancin eh? man ga patan na je ga na yaca amfani na dalila biyu buwa ni ne bo da boke ga ne na shi da mini buwa fana za ni cigaba bana bayani ne ce tuni da ga ah, ya wala ni ganin da mini buwa da ni safi buwa ya fiya ma'aribu ukra muda da fa'ida da ci amma na da mini wa zane ga kana alhafiz eh mujman alhafi alhafiz ibn kafe kafi yi zaga alhafi na rukumi a hadis na da cikin ko man shiga bayani na annabi Musa ji caji ya su koyan ebenu biyu gaba ma kabiye minika ya Musa na ezena anabi musa yana dalili yogan aga duwogan woya je wanda ga tuke na duwanan ebona yana su kwa na yi wa matil ka bi eminika ya musa ki dagwa wa lobo ya wa anabi musa amma anabi musa bai ya je na mukan yi a swaya ba da yau ga gaga yi a swaya in ga ci kuma yoyo ya gaga ma je ya ne ga ma yau amma ka babuwa nke abu ga wa hushi biya ala ghanami wani fiya ma'aribu ukura a ga kila anabi musa ci da wuce yi taji bata a ga yanayi amfani na gaye gaga anabi musa wa fi zana mai wa mazidu insi bil wukufi bayna ilay rabbi annabi musa le ga mu giye gore tsoci mu baza egbona nana wee wee zana sanjiwu ga dowa wuci gabewo eh bi ma'ana mana mana ya zana na wee wani gala to ya gana bi wani muka yi wuci ba wuke lafiyawo e ga mai ga ba ale to na giwa na wata sai na ji faruwa da wani so mai magan muje waru ya uslubun nan to annabi muhammadu da zaci uslubun nan sallallahu alaihi wasallam ke misalin hadisi na ci da mana ga annabi sallallahu alaihi wasallam gana amma yil bahar aga annabi ki hukunci nu waye to igada da tun ebi cici itonu wo ni jalala iri ji sallah lili ci wo ka ibi lili ja. ina e ga annabi na don amma annabi ya jini ki gon huwa tuhuru ma hu al-ilmu maitatuhu muwe dunele da dana nu yini ciwo ina magaki a su da domin dabba ya dona alalli wuyo ya ji kai ga cin ka ci da nuhu ta su garanya egi dabban dondo ne edu na tuna mai dabba gigicina egi ole adiuge tinye hukunci dabba na tuna ya dona amma ni da alabi sallallahu alaihi wasallam ne ba don daga aga gyobe ya ji matsalau waga ya ji wuce ya zo waga le ya ga bayani da ci gaba ne da muhimmanci na yana za biyu na watakila za na ga diga na nke ga wuce da babalanta na tana gyan wake waki asu ebe wani wuce ya mi gwen fari da wuyo eh, minu ido ci gaji faro ya zabe ga na sallallahu da ya zaki-zaki. zagi wani zakan gila ga hada hajju ngbe gina milada na ngaji aji wake takan yi wuro ni kwala nabi ga na'am eh wa nake ajiro wace na yi mummuci lobe aji na mawa lada wale annabi ga kan na'am eh wage abin shaya amma annabi kya bi wa nake ajiro wace na na mallobe aji na wade lada ebe kibo nufe na kasin wuya shi e ba aji ya bi takan yi da jira ji ba da gyana a gawo da amma don gala ji ba da gyama gama la imam bukhari a gan wa babu ita musamman wani gan babu man ajaba sa'ila bi akthara masu yila e babu yin zane ya e te gana juna e janan ya na wace gana e jugana muka te na gana ba a e ji wucin waya wuce a biyu so wuce muje jidiya yau waliya fiya ma'aribu ukhra man jiga yana yi kwado ma'aribu na gayi jamu ya mara ba bukata ji mu da bukata ji ka kayan da ci dabo na na wuce ji ba mu biya mugaya amma su kwana jalinta bi musa na uke bukata wuce ji yana bi musa ya ji ganabe su wuce na gato annabi musa wuce so kanga bai zaji mai ba wode daga bizana ɗaya ganin kawai gano ci so da bayan ne eh, amma waga ga gawa so ga yi zane bai ga zuwa nan na so ya yi wani uɓe na wai gana قال ألقنا يا موسى الله تبارك وتعالى قلت ألقها ya musa. inda wanda su kuma gogo ta wuce ciciyawa na bi musa man shiga wale na sokwa suna na bi musa tuye bena igaya ya mawagan layi mazuma da rubani cakatuna shi ayayin gobe ni cile kyugan falamma a ta nudiya ya musa eh? wa nabi musa ibe sunu ibe yawa nabi musa aya zai mana suku ki so ko be bayo wa ma tilka bi yaminika ya musa ki dan go be wa wa do go ya wa nabi musa kuda zuki mu yi zukuba be sunnui ba bode mu kya go gaga kala alkiha ya musa atukun na titi ya wa nabi musa daye su kuda jiki ni gimu ga kala alkiha? wa gaga jumla yawon magumi ibana alki na fil amr fa'ilu da ne mustatiru taqdiru anta hanu da ba wani damiri ya mafulu bihi da cewa daga jumla gumi fi'li to fa'ilu to mafulu bihi amma Allah tabaraka wa ta'ala ke ya Musa lasube aga kila to ci ta cewa ga mini da bana Allah wa alamu amma zai ruwa uwa daga su ko ya tune shefa da rame mu yo ya nabi Musa ebo ekweshe yegumbo gani becicinu da nabi musa na gama lamu yeyiwe bebeji ya musa ya musa ezaga yebo afe yiwe so ko yebo nabi musa eh maka omagachure kim na bene karatu gboro wana so ko yebo nabi musa omake kababwa mukyabo ya nabi musa chefiye baza wangizo banube ga gaga walqaitu alayka mahabbatan minni eh so annabi musa aje za cicici ya soko za na soko ya e layo buwana wani labo ya e wani layo buwana gama lamu ce yi wuyan rabe ji ya musa ya musa soko ya boye to kyuwa فألقاها فإذا هي حية تسعى الله تبارك وتعالى وقال النبي موسى فألقاه في ya فإذا هي حية تسعى wale ga waje yawa da nani ewa na mamaci nan ta tsace dazan su kura ki Allah ba qala khuzha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula Allah tabaraka wa ta'ala ki ga da Musa din agwa agwasu hannu na domin wadatun kiyo wadagagan wudu tutukun jejuro ebe kibo ewa na seluritu wadagagan domin wudu tuhayyatu ewa jejuro ebe kibo ba ni da awati wuyo kabo dai ba sanin ga yi tuku larabci ma to tukun towewa mu'annas gayo ɗabogo da mirga da ba baba ha gama yau gama la annabi musa gan ete je wani su kwabin gago wa ma tilka biya minika ya musa ki annabi musa gan kala hiya aswaya kun gago huwa aswaya ki malai wani asa mu'annas ne eh na manza da gan mu'annas al-mu'annas al-manawi iba ma'ana ma na kata e ba lafazo kuda alama ya tanifa eh muda hawa kuma na tawo marbuta muda alif tanif maksura muda alif tanif mamduda so alama ne je ke ba lafazo ba ta ce ga sunan nayi mu'annas na muda da asaya amma ta so mu'annas iba ma'ana al mu'annas al manari ga malawa ce hiya asaya amma hayyatu suku kolen wade ta wuta wade atawa marbuta ha wuce mai kikin kin giba ya alamo ya muannas e basuna so ndin do ga jane de duro khudha agwasoi wan khudha agwasu tukunna wala takhaf wa mawlasudama ganga ewu yo na sudama sanu'idu ha sirata al'ula yugula keji da alu mafari man jiga ke siratu a ga siratu alawala daga sara ya siro ci ni fi'ilatu eti ismul ayatu ismul ayati eh ke ji fi gani biyo ayatu sayri samhiduha sirata al'ula yanayi kemina wai dazana ngayi ayatu ngai siratu amma iba ma'ana ne ba bane zunufi bi al'ada da tafiye so gogo sanu'idu ha sirata al'ula yibula keje da al'adunu ta tubu ne na alinu ta tubu ne tukuna tabiya na dabu ne tukuna gama ma keje da tukuna a je ba da tukuna yibula keje da ali tukuna yanayi ma nuna da wani katan asali ismul ayyawo daga sawu e zulfi bi wani ayhatu sayyi Allah tabaraka wa ta'ala wa annabi Musa ya umarni wa rani umarni ma ke ba gani be nayu na ki umarni ko zaha ki nayo la takhaf alikaw na masu ko sam'iduha sirata alula igula ke da alutu kubo lutatu wala mafarina annabi Musa ma kini kibayin da kirke na soko ay kushin laya da imani da su yi sakoce ya eh, yi da gore na su kwa jin foro mali ba ya ce ki su kuke gobe wadmun yadaka ila janahika ta huruju bai amin wairi su in ayatan kokowa Allah ta bar kota alaƙiya gungun wadmun yadaka kyayyar bawon la'agantar ago laboke bagani be ila jana hika un laboke bagani be lukon tatewai man ji fassara ke bagani be jana hika ya ebo kibo jana ya ba selio e bagani yi wapa zawangi ma wai de wapa so wada na ga da bi musa ya ga agwa ogbo ce ba gani bai kwa yi na ke kwa man shi da ba gobe yana tuni finai jambikal aisar mun lake ba gani bai kasan waye ya kwafi gama ya tafsir jalalai ne ga man shi da ba gobe ga yana waye jini finai nukon tata ebo kibo ekpatiye zawangi bai wacima mu ki kiligi bayan gwapa ya zawangi kem na gwa fa ya dabba ya mugina a ci gawo na ce gwa kwatin zane bai gwa ci ma wa gugun yi ki gwa fa na yawo ita fata gawa yau so gogo a ji fassara gaina su kai bagani bai jam dika yana a ji janayi kenan gai gaga gukun ta ta yawon agwa yawon lake bagani bai gukun ta ta wayo wa gaji ha ce ta hudu bai gawa wale gwawaye ga tiya boku mayo mafi ya haske mafi da ya kaya kai ne mai su kuji ga gabatan da buwa kuji ga yau gundoci da buwa e guga jodago ke guye kuturu bona e zaga ibatan ni bibe batan kuturi nga oga chungule wai boku boku to nana boku na da gwawa annabi isa annabi musa na muji boku ya kuturu boya ah bokun nan ya aske etin mujizo yawe ga su kuga ayatu ukura na nadana mujiza baci da bai mafari ne kan lawa na mujiza ku baba mu yana goka wakada wakada lawu jama'a waje a jogan lalle mutu su kuga tuwoto wani wagan waga ga su kuga tuwoto a mi tuwoto ebe ne ku baba ne ya jayi wani zawangi a jiwa na bani zagan mai ko tupati no wa la ko shi ne wa chugo linuriyaka min ayatina al-kubra Allah tabaraka wa ta'ala bai jaci ji linuriyaka e bai da bi niwuye annabi Musa min ayatina al aya ji ka kan yayi da je wuwe tizan eyi ko da je wuwe tijuwe ko na shekubu ya ce na ibo kenan na iso to kai suna goyi a wannan aya gaji alkubra a maji gwanta gwanta ji aya na ji wacina ganye lawo wannan wannan rufin mutu ya wani ba iga cule ina Allah tabaraka wa ta'ala gaye ni nulan murniya nabi Musa na umurni ke ba be nayu shi ke ba umurni wa faru kuza nayu ga mitu wala takhaf umurni wa ka mitu wa mum ya daka umurni ku ba na gan be nayu ni so kuma ga ne manufa ne bu la ya yi mujuwa nabi Musa ya wuce shi kotana babu ya da hasfu ya jumla ji ki mai hasfu mutum to yi ta a ji fahimtu ki mai mutum rai gaga umarni na sokola annabi musa na annabi musa tudo cawo wani soko ga wuce za eh bi ma'ana annabi musa ba su tukuga eh, waga ko ma ya tuku musu na gina soko kuma ga su da nama musu da ga annabi musa ke gwala da rukun ta take mu su ko jin na na da wani su ko bana mun wata ya ga kem na masu ko jin alikoli bu igo waze ne ya haske gana to kamin da zai yi tin gudun na jogan cinan ga su ko ga biyu gaga idhab ila fir'auna innahu tagha annabi musa kike bi yi bani da ba fir'auna e tutuci bo mi tututu da wii gan wujubun tumin buhun su ku bangi ga jalitan to mutu to da ni jama'i shi ba na da tumi su kwa da ji ba da yani amma fa ina na wado da wuya yi wuna inna hu lalle firawuna na wale da dana taga ma goyi a kaza ma ji taga ina ji fi ganin da iyaka wanda ba ji na wa ko iyaka ga ba kafin cubo e gona gota kafin da tuku ba na ne ji dawa ga gan mutum fa su kuma yo e gona ga ga gan ana rabbukum ala e gona eh annabi Musa mun ga da coci da mutum da su ko mun gona amma mun ga su ko mutuko muke tati su ko annabi Musa so masu da wajiya uluhiyya kin ga izana ji da ya nuji su kwana ole wagan kalitu anabi musa na lo da wani ya firawuna ne balantana anabi musa cuɗe na yi shi firawuna na ne amma su koya ya anabi musa bayanin shi shani da daga inna wutaga ezuro na agituna ezuro ne ti tagana so wọn abẹ́dà gẹ́gẹ́ gan mutum sokon mu bari soko ya anabi musa labari shi ce titta gai firawuna tun anabi musa lawo ya mutu pena ya shi na kiwo قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli Allah tabaaraka wa ta'ala ce ka ga qala rabbi shrah li sadri anabi Musa ya addu'a ba wa ya lalinti mu ki wani karakin cinu ci so ko hatun ba eh mu ta bukata yin bucin ja ta taimako ya mu ci yulana mu ta ci ne wa babeyi mutulu tsoguri ya tiya bukata mutum shi wuce na ba sai su koto ga mala mutum ta amfani da dama mutum wuce ya bukata mutum ila shi kaka kai ebo su kula bukata mutum gowo ya wu karana su kula tumu da mu da gobe sauki ne lip kyuta da yau kala mu garabbi to ce mi ishrah li sadri ayi bayani bayani eh ebona ndondo na aliza wani gabe ada tu sokona wa gwebo wallahi wallahi wa gwebo bona edano cheki kino tigebe sokowe edano ene dando che chiwele na wa focha mawali ni uchi kama firauna bebe bebe anabi musa alam nurabbika fina walida mujinza kan yi wa ibabon na tugiya gaba ni wa bejo ga ya gaba so ba ni to a ci ọzọ ndị na gaga gama a gaga so na je ne gaga a guya giwo e za dabo ne ga a mu da na je ne ga ganga a juru guci do shi wani so a ci e, e wuyu ya ne le a mutu ne ga gida na ga fe ci a to a ga ti kawo gwe gbagwana a ga e be igi zaka yi shi wale ga kawai goyon gbagwa in ya yi wani ya gora za mu ci ja gyoto ko irkin na gya ne bi muhammadu na eh, ayuwe ni kwaci ni ba ayuwe ba sa ci ayu to gama na su ci wani daya su gama na ta halitta na ce bai gama bayan ni gawaye su gama na ta soko tsawa ta eh? ke ka ba na to yadda cina ji watakila wajen ana zuta a gani wani gan omaga a da dupe da ke waza wani eh? so nga mala mudamine na zai don da ga su wani wajen bukatu na bawan na wani wani kawai goyi gbawa a kuri a yajan ya bunayya kini salata وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك a kurjete na gabe tsona wada ga gawa gaba su ko a jogu a jogu begin tare amma jogu to be ba ku ba ma ji wo ga mala ja na ba ni ja jira yin adana ja wuru adana ja wuru a wu da ku so so da na ji ga hadisin ta yi amma hadisi wani da ma'ana wangi ima ji amfani da hadisi da yi fa yawai kim na manja ta gane bayan fada illa amali kim na mai mai mustalau da hadisi ja ja lumbe nan hadisi wani ji tabbata dan misu na bi dawud kudan misu na tirmi go bishkatu masabi lumbe eh, eh, eh ke littafin imam sutin na. الجامع الصغير باتا لوبي اما باتا بنا لوبينا تخريج ما يجي حديث ضعيف اما شي تكو ما نو لابينا اغا انس عليه السلام اجو غا لا يبلغ لا يبلغني احد من اصحابي an ahadin shay'an zandon doga bela labari zan da ci da ga gani sabi mi kaza ga na mai wana iza da mi da titi ni madda go ciwa ga kuma sani kai bawa katubawa yamanya fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimu sadri annabi game wa ga min gacciya da ce kan dondo ne gami ni maga wanda sabana tina da gana ya ba e so bige mu ne a suna wa wagewa ga gan matsayi wanne ji dawa yi zawangi ne ko su kuna wagewa ga wa madawa to gabe ga gi zawangi shi shi tubai ba fi ku ga gi da wa kasa ga ku ga gi da wa wa shi shi lafiya eh to ya ganga cina wa ga su kuna wa be ga su ko be so ya mi a Nabi Musa ya ba ye ba kemina annabi Musa ya bani. rabbi shirah li sadri ga malaka min don da yiga be fe jina lakin nana annabi musa tile ta di fe tiwo bona ile ga yide bukata yan lamin na abe ke annabi musa be kirki buwi be daraji buwi be cuwi nge ba duwan na ayi baba gina ji ya gida mini dunya da ba su kona ai min ba da aula ne ya ba duwan na soko goyen bayayi kyau ويسر لي أمري ويسر لي أمري سوكو أنا مري فامي ويسر لي أمري سوكو أنا مري فامي لا مري كيشو لا مري دعوانا تجي سوكو مدين بتشبوي تبليغي كان مويا ngai umala rasul illa balaghu ene tatia tuchona kanu yeo so lamari na wani gagun ba gwana ngayi tabligo so ko mun fami lalle za mu wuya o batuci so ko mure mutune ma bitete giya yitso ile degiye e ba misali bayani na wewa ga wajiya za je littafi so gwana e da na wadda tafsiri ci ga wada la bayani shi bayina wale ga dangu ko kan da cewa gashi da duye bayani uji pata yana bai bada na yi latafi ne ba e shi da mo ba latafi ne to so na duna ga an kalo baye cewa da rauta tuwo ganin na ga jinde da wani na jinde da na na yi eh? daidai na jinde da na man shiga kan tafiyo bayan na gyau maka ga ka daga cabo ne littafi wanda ya zuba wani tuzu ma yanda ci man da take shi ba mai co wa littafi wa roka na gaya na man na gada mu deja daga cabo littafi wanda ya zuba ya ga ne wa ndo me na uju be kici wa lobe yo ina wa ba ni kiwa da da ya ji fahimta wani ga san ga kuma yawa ya goye san wata bukata addu'a su kula na manufu yawo in ba faya wa kanga ya gana gana yawo kanga mu wa gani ci tugu woyo sana wato wa gani ci tugu woyo sana na tugu woyo sana ga ke daga wa yi sabe wata bukata yin lafazi na ji dai na gani bi wina e ba kibo kin na mai larba zai gana e ga yabba budan alkalamu fil amma lafazi su kula shi dalili kawo ke lafazi na wa jamfani da yi ye gana wa wa gana e ga de o bo de ko do bo wa gana ma tiya ma wa. we se su ko bu fayawi u ce waje pade yi u ce ya lafazi na ji daidai na na lama ne na waje fahimta takada wani wace alama nu tiya na wace alalafa zuci bai ebe wace yau a to ko je bayani alin dondo. da bukatar taimako su ku a tule ba Allah we wanda ce ki kini ce ji wazo wata kila awa ni wai gago ni tuku ki fi mini awa ni mo ni tishita wajen hankali a mini min shita na minti ni kawai yuzi ni ga luwa ta daga boti eno da fatan ba mun gaggetu mini minti shi ta jinyo wani a fa wuce gani na wa ga da minti ne da ni ga alazan sabon gun magakaza wa wa yi ni cewa gungun kami do ga fi do ga ji bade yi na wa ga na ga ji jeje no lamarin ca cika goyi sai wayo ne su ko sun gama da ya tira lake su ko waye sirri amri su ko ala bari na fayayi ide kagunwa imaja ide dabarawa so ko ga yuka dabara ti ta ci so ko gwaji ayi ale so ko ga gwaji ya zawa wo ginuwa to ci guju yi kyuwa wahlul uqdatan min lisani wahlul uqdatan wa mawkiwla bamfurata fifina gintarani fina pipana gintarani mwapana so ko wahlul ulwani mwapaye gintarani fifina gintarani so ko ulwani yafka mukauli ego maada baji fahimta ya gane mige gana mai jiga kila ege fifi gintara biyu a laitawai a gaugagan ga lokacin da ci dabo na nabi musa no da zakan bona bai cina da de adadu ciye jona ya tamuci da wani da musulunci kasasa wujje ciye joda ya yi firawunan nabi musa bai ni firawunan ya kobe na na asiya don gayi yi firawunan mai zai yi mani nan a ga wanda ci bai dabo annabi musa ba su firawo da nufanin jin ba mu firawo da ci ɗin eh, eh, ne yi na bibe bi ɗali zakan boye rana ɗin na gaji nisa wa ah, a bi babbare ɗin na da mai jina gudu a ci gana na siya ga ga ah, wani mana ɗin zakan yi kyuɓe yau a zakan boye tuntun ɗin eh, na wajina aya na cikara la wito ke ba gani be a zinare ko o ga gan mu chululi ya ci ma mu fi la ciwito la ciwito annabi Musa ko kuma Allah dukiya na a fil ga malaika fil da ko fil da do ya ko fil la ina cikara ke ce da mu imiga tunda miga yin ba za ka moyo daga babo yana cikara nan ce da nuna aje wuziri nu je mun sano biya ga ga dai yiga tiye biya to etanna ci tali kinan man wace ko a shekana ni jinami ya tafsirin eh, ya. aljalale ne ne mu ga hadisin na manje lubai ato majalisu marfuya e gado shi na mangoya da hadisu marfuwa wayo e na male na kamin do man shiga lubai a ga tabiyin da cade ganda daga bugu ga mai sayi mai jubairu a e gana kwanyi na taci don kwata sayi mai jubairu ta lubai eh a ta sai ni sahaba yo ne shi manya manya tabi'i jina na lubaina ta ci tabi'i jo ma ma da dan da sai ibn jubair ta da bujo e ga na ga yi gaskiya nan zakamar bujo so ada hadisi marfuwa ake da hadisi mawqufa a be da hadisi sai makato makato na mai ala sai ibn jubair wahda e ga na ge ila ce ne shau kana Ah. lamarin na na lamu da muhimmanci ga lube yake na man shauka na hannu lube na ga gaga e yi ci gaba bi bincike idas salsala hadisi maktuwa na ki e giba hadisi na da yi furo kai sai abu ma yi wa ga din ci jaji bai bai mu nina faɗo gaba da kan da ci man jaji da gaga masala gaje na elo gaga sabiya ga e eh, ko biya ga sai aga ganyuna mutu mas'alin yona daga akilina a aja bawzir aja dugato hukuncin na adabu na hukuncin marfu amma na na bani ya gigishi ne adjeti ga nono ga ga mune lube na she bugi eh mu ke ji saada mu tabi so kawai ga hukunci marufu layu yu ga ga naje ga na kala bebe wuje a wo in ta ci man mujo ma mata zai la yi yana wuce ga naje ga yo so Allahu alamu matsayi ne gima makaranta ne je e gobe man je sana ya giba na ga kan bincike mu ci gaba wani na ci gaba da aske ga na ke ji wona su kuwe ba uji ga mamaki uji ga anabi annabi annabi Musa ga Allah yana karar da yau kan ga wuce da tarawa so kai jiza daga min mugo e ga teyawa yawa. Eh? so kai yi wuce ga yin nasu ko wa alam to amma waga da na khair mai narul khair wala don da cibe mu ga man shi ba da yike a gato anabi Musa addu'a bani ga wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli soko gintara mi na wọn panu iwe ami ebo mi ga ebe ji bayani alaji eti esa akwụna ola mi ga bila nwunye ya na ngbe bụ n'uyu ya alaji fahimta ngato maji ci ayawa ji aci bai oji kike aga ngba kpankuru wuce na ma fifi wuce na gintara fita na wuce wa da soko ebe wudu na ma lọ ga oji fahimta ko man la na bayanin ga wasahi anna in halat e gana tazuba man jo gana ga fifita ya gitaru wuce ubi a yoga zumanu ba duwa na kima law a gana su ko bai gayayi da min suratu yunus ga kad wujiba da'watukuma yima da gbuwe zo ba ya aduwa na na nabi musa chabani na nga ba ya bele ba na so ce kwala kan utita su laka ya musa so a ile ga eh, da ba gonu ba su ko gwana eh, ba kpata na so kwa go yebo to fifina gintaru fitana mudalu alu ga ayewo kemnu wa bi su kwe ne su kwaci ji gato wa ya cho iya jiji ya ga suratu zukhruf yo bana fir'auna ga am ana khairun min hadha alladhi huwa mayin wa la yakadu yubi jama'i mi je chimile eh e chimile ti anabi musa le amana khairu ni firawo ele ga mi jagawa ni to afuni madana kaswe eh yana kemine ban ya banana ya ya bana kemine ujikini na ya amana khairu yene ga mi jegawa kawai ga higeza ya gbo yene ga mi furana gugwe ye ba gugwe ba zani eh zane jokuniana alalima mahiru ezuru ne te chiwana eza bajiwo ja tete ne ya mi ne za chiwo chiwo gugwe da tsula bajina kanga ga chima wala ya kadu yubi magata gawa yake gaga mai gawa tiya zana wi babangi to gume tiyana ugege alami to kemine kuye ni maje wana lugwa egan ma tiye ayena to ene laman ji lagan da cicicina aga ga daga cabayen lamari na nabi musa don fati turi suna su kuci tutu zunina ga nabi musa ba duwo eh wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli to wani na su kwa na ki no da waya fir'auna zana fir'auna ce ga da shi gaga am ana khairu min hadha alladhi wa mayin wa la yakadu yubinu eh haba ke gunga tiyani har tuko bana fifila gintaru fita ga tiyana wuce ala gona ga na ajenda ga biga wala yakadu yubinu wallahu alam ene zahiri na ngai giga eh addu'a ne bi musa su kwawo ce kada mu ci ba amma watakila allahu alam lokacin da damuwa wa ya yi wuya da ya zo da kuku ban bana wani tana ya ga tiya ne wuce gama firawuna da to to na zuma gwai su kuga wuce wuce la kya gwanin firawuna fiye da tunu wuce da yi ce ga gawa na ya kadu biyu nan alam so na ne dai lawi muhimmanci yin fasaha da balage ya zai ne ji wazin zan don ba ga gaso sokona kuke bukata fasaha kuke bukata balaga e ebo bo gintara na wale da dana hmm. gintara na wale da dana kemina sahibu wa mura manyan ganu yau eh muga lisanul fata nisfu nisfu wa nisfu fu'aduhu falam yabqa illa suratu suratul lahmi waddami eh gintara na wale da na ngai gafi zawanyo gafi ne kenan yamma inda cike a zawangi da sai dai illa suratul lahmi waddami ina ga ce fata nan na ka gani be ya shiga yau ala da lissafi zawangi ba zawangi gintaru bai guyin bayan yin gu zawangi e zaka da gintara ya ba wangi za gintara zawangi ne gintaran na ngaja ta ga fenti kan da ci e ga ci na boku tau amma gu za fenti shugo wa da alkhairin don da yawa gintara bai jiwo gintara gai na kami da ce ga wato da nani e ga jikoyo e na e ga na yawa wuji gaskiya na amma gintara bu ta kanti boku wa ga ga babu ko cewa ga ya don in ga mala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da a hadisi ko ga inna min bayani la sihra wa inna min al shi'ri la hikma bayani gintara na wale da rana waju jebo kando cikin yin mana zanga ci gaggagan muci je gaskiya ba wawa lokaci na wata mitu ta yi ce da wani wafe ka wai jibo jiki wa gayan yin mana ji a nasu da salam inda milar bayani na sahira so bago wana ba su kwaya wana ba na bi muhammadu ya wuri na wana ji dawa na wata bukata wa yau magawa ga gurugojo ebo kibo kada an ci ga ya yanayi alkhairi ya dini na nguta panti jukunu suzaji waya da biyo da panti juko ci boya wa ci hutu na ganye ya macule da na ya cule gidanin kemme ya cule na dana magayi waya kawo ga agwajiri jini ko galuba gintara didi ya za didi shi ma fi wuyayi abu bana za an giga ga gawa shi ba da kofiya yi fata ga gama laye eh da ni sofi na su kwali wa ile da sauye ma endo na ma ya ba wuce ga kirki na za mu ci tukun buta kanti da kwaye na su kwali ku da nasara waje'an ni waziran min ahli annabi musa ke ba duwa biyu aya na jibebe addu'a ne ke ne bu kara ne bo be na mi tudu ji addu'a ne mi se bo e bo na gawa da jiwazi o gawa su su a cila dake su kwana e o mu maja eh waj'alni wazira min min ali bi musa gam so ko me wado yi yani waziri aga ke waziro azon gayi zana zana ya zana ya wuce na mu'in gai waziru mun jaja ga a ga waziru na wale da dana fa'ilu eh, bi mana mufa'il eh, fa'ilu yo bi mana mufa'il a ga kimalo a gan ga waga culai larabcin ye da kalmar jaci na jaja dazan etitun tsuwaye fa'ilu ma'ana mu fa'ilu ma wani ke misali bani lafazi shariku ki ba larabe kwado mushariku zane pamba ke ba da zena ce bago wazirun na bani manuyi mu'aziru zana gwani kana eh ba larabe ya ga akilu e ita wazari fa'ilu zane giye ke ba da zena ki wa ba da hakimu ne wai ba mu akimu zane giye ki ba da zaina sai ba ku fa'ila jin bai limana mu fa'i so waziru na bani ma'ana ya aziru so ko annabi sai ba addu'a ga waj'alni wazira ya mizu matuci ni ali mu muitace ni jo aga ubeda mina hadisi sunanun nasai amir sallallahu alaihi wasallam ya ga ga man waliya minkum amalan fa arada Allah bi khairan ja'ala lahu waziran Saliha in nasiya zakarahu wa in zakara a'anahu annabi sallallahu alaihi wasallam zai don do la ga da cila da goro wa kara da cila tuti ga wallo a ga misali a wani chamu kowane shugaban kasa ko gwamna ko a gaya yato ake ko ka faro ne tsohon e ikundun da aka laya wani annabi ga fara da lahu ya khaira su kuma ya kpawo da alkhairi ja lahu waziran saliha wayo banjire cirki ibonna e wata ya zai shi cewa amma wa ya ji ya wuzo kawai da zane ja a wai jire na zambo ba shi kwa gbọ́nà wàfíẹ́ túbà màfíẹ́ ìgbìmọ̀ya anabiga sokoda ya wayo banji cire na yi sali a zakirkina na ma'in siya wa gabe wa na ma bata daga na banji cirki wona manga wani kaza ma te tuburu no wa ga na ko ya ko ga no wa in zakara wa magabe pa ete ta gwamnati na wa paga wa lana wacce fa a anawu wabe ga waju da na muna na to zuma ya alkhairi ete to wuce wu da jiji ga aji jira cirki yau eh nga malamu da mimanci sarayo zando da su kuma mini kila da gonan wuji tunani zane jin wala kamin wura na yi za katsa wala majin ma ke yi yanzu kan da cho kem na yi tai ya ba ni ki yi bo Nigeria su ko mai chile no su ko ya boyi su ko ya boyi su ko ye boyi daji wa su ko eh la yi shakartu la da lakum su ko ya wai da wayi ya shugaban kasa Muhammadu Buhari su ko ciwo yayi uzuri ne ji faruwa kan da cina wele zane ga za kirkiro alali mazan banzuro wa mula to ba wa mele ga wani jo taimako ji alali ba ko baku wa da ki gaya sana eh? lamarin da cila yake ba berin sa da ciwacin da cila kutu ebo ki ji faru da shi shi wawo kpankpankpan an sai jubo ga a kayi da nan buhari da bai ba da nan gole zalunci yau wujuda su ko lànà ìṣẹlẹ lásìkò kí ìdí kí tún àjọ nga kándó rà gá owó jọba ní ìwádìí ọgbà báńkì ọgbà nínú ọgbà tó ń fún fàáyé káwọ ká láwọ láti zàfíza ìzàdé tí ó bá ní owó jọba náà àgbẹ̀ wà náà etí gwamnati mu da bamba aya e wanda ke kaza kaza kaza diga mu ci kala wace bugu tewo nawa wa gana haka zai sarai na ji ajiwazi a kutuba a yi shawara ji magwa ni ga mun mane to ne wai ji da no pa ga ga ga yi shawara to ne wai ji da na e ko ni ko shawara wa na kuma ko shawara zane ji ko shawara na ina a ga kuma ko shawara a duwa wa abo kanga an kabi ko shi ke ba su ko fa be ni ite bukata ibaduya wallahi wallahi kawai to ga da ko wuce sai su ba waje waje ba na waga to tita to tu ba mu tu tana ba mi ne waye ngama na ya ya adu so ko wa ba so ko wa ba so ko gojiya so ko ga lawa ga dabara tita jama ma wa ga yi mawayo nasara ga yi nasara yo eh eza ga bishi shi mutu gama ba duwa da ke zai shiga zai tuga ce guri ma eh tita tu ma ba kyau eh a gwamnati ya da ya di wo da wuce bai ko ike kemlo yana so ko da a ganga ce a damu wato dabba ji su feji shirka gan ba da nasara mu kawai ya ce su ko bayan eh su ko bayan bana shugaban e to si kan do mu ga fail na talaka ji fail party gi fail kawai za da biyu mada bai sane ba ga ga su ku guju mu ga da nasara kwata ya da nasara su ku ga ba wuya eh ebo lokacin ya gyaru dai gina ga na su kwan fide ko balaga yanzu da ya ga caji dai da su ko jini ba dai ya su ko eh, da na yi magana na yi bena a na yi majina ciwo fatan ya su ko kuku fatan ya su ko gawa mu fatan ya su ko su ko ya zo gawa mu su ko ya zo gawa mu su ko ya zo gawa mu zika majina sai waya yanzu da ya ga ga caji bana ya yi ni jigai ku bayi wa rafe boyo ya yi ni jigai laifi bicici na mutu ba su kwa laifi bai nawa ya yi wani gwami laifi su kun faɗi ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh